alhaji rabiu bajoga daga jihar gombe yana mai adawa da mukamin da aka baiwa dangoten da kuma jiwa dan juma wato ina so nuna rashin jin daɗi na ne cewa ma'ana da wasu mutane guda biyu wanda za su farfaɗo da yankin barbarewa da ya na a sakamakon matsalan boko haram mai girma shugaban kasa ne kaba muhammadu buhari wanda ya naga cewa dan juma da aliko dangote domin su za su jagoranci farfaɗo da yankin arewa maso gabar saboda ta'addancin da ya fama da shi hmm. a tunani na a ce iya wannan hamarin da aka yi barnan nan na boko haram a ce wayannan mutane sun san lungu da sako fiye da gwamnonin wayannan jihohin da wayannan mutane aka jagoranta suka yi wannan aiki su gwamnonin jihohin nan ni na imani na tabbatar da cewa za a samu isar da sakon yadda ya kamata shi ko ali dogare ningi daga jihar bauchi ya ce mutane biyun sun dace wannan abin da gwamnatin tarayya ta yi da kuma su kansu waɗannan mutanen biwa dan juma da shi alhaji alonje a hakika yadda aka yi aka fitar da su wannan yayi daidai domin shi shugaban mu kullum shugaban kasa mai jawa janar Muhammadu Buhari mutum ne mai hangen nesa kuma duk abin da zai danka ikan so idan ka shi a hannun masu amana a kiwa dan juma gabar mutum ne mai abin hannunsa haka shi ma Ali gwaje idan ba su saka nasu a ciki ba ba na tsammani za su yi ba daga cikin wannan batun a bar gwamnonin jihohi su jagoranci wannan abin bai ma taso ba domin suna da ayyukansu na jihohinsu a karkashin a hannunsu da aikin jihohinsu na gaba ɗaya za su ci ko kuma da aikin wannan abin gina gidaje za su iya zama members ai ba kawai an ce tiwa dan juma da Aliko dan kenan za su zama su za su yi waɗannan abubuwa din ba akwai membobi na kwamiti da za a tsaya a dubu wanda ya shafi shiyar ita kanta a ah, da adamawa ra'ayoyi biyu kenan mabambanta a dangane da batun kafa kwamitin da gwamnatin tarayya ta yi domin ya duba hanyoyin inganta da kuma haɓaka shiyar arewa maso gabas wanda 'yan kungiyar boko haram suka lalata abdulhab muhammad mai amurka daga bauchi a nigeria I I couldn't believe that what is happening. Say the group Boko Haram started bombing things and killed many people in the community. And I wish it wasn't ever true and just a dream. Oh my God, please help us stop insanity. Why these people wasting lives like it was nothing? Should we just keep looking and not do something? What a disgrace, people watching in CNN. Cause every day, cause I got many gendered friends. Asking me when this season is gonna end. That's why I know we need to shout out on the two percent. People can be bombing everywhere and killing many families. Running jeopardize and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families. Running jeopardize and destroying our harmony. And the corruption.